أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مفترمين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم منكم أجمعين وكلا نقص أتلت عليك من أنباء الكفر ما نثبت به فؤادك وجاء ربك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتبهوا إنا منتبهون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 da muka haɗu a wannan farfajiya ta wannan masallaci mai albarka masallacin sarkin kabi a sama ila muhammadu mera domin gabatar da a Kur'ani mai girma wanda ake gabatar muna a kowane ranaku daga cikin wannan kwanakin wata mai albarka to gashi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haɗuwa a wannan majalisin muna roƙon Allah ya shige mana gaba idan ba a manta ba jiya mun karanta wannan sura mai albarka wato ita ce surar da ake kira suratul baqara mun kawo daidai wato wata aya mai daraja aya mafi girman daraja a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi mun yi bayanin irin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala wayanda suke cikin wannan aya aya ce wadda ta kunshi sifofin Allah na kamala da cika da bunƙasa jiya mun karanta wannan aya kuma mun yi bayanin fa'idodi da ke cikin wannan sura kamar yadda mai tafsiri malam sheik abubakar mahmudu gumi allah ya fi kansa da gafara yake cewa hazihil aya a ishtamalat ala ummahatil masail malam ce ita wannan sura ta kunshi manya-manyan matsaloli da suke da alaƙa da girman allah waliza ƙala alaihi salatu wassalam shi yasa annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi yake cewa inna a azama ayatar fil qur'an ayatar kursi wato aya mafi girma aya mafi daraja a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi man qara'aha ba'atha Allahu malikan wanda ya karanta ayatul kursi kuma karatu na kwarai mai kyau to Allah zai aiko da wani mala'ika ya katubu min hasanatihi wanda zai ta rubuta masa kyawawan aiki duk wanda ya karanta wannan sura yaushe kina karanta ta to sai Allah ya tashi wani mala'ika wanda zai dinga rubuta miki kyawawan alka wa yamhu min sayyi'atihi kuma ya share daga miyagun ayyukan mutum ila gadin min tilka sa'a har zuwa gobe daidai wannan sa'a wato abinda ake nufi da mutum zai karanta ayatul kursi yanzu nan to Allah zai aiko da wani mala'ika wanda zai ta rubuta maka kyakkyawan aiki yana goge maka mummunan aiki sai gobe daidai wa haka irin daidai karye goma da rabi da kusan minti goma ko da minti goma to amma dai wannan hadisin malaman hadisi sun yi maganganu game da wannan hadisin sun ce wannan hadisin hadisi ne mawuzu'i kamar yadda ya zo cikin tafsirin baibawi kuma imamu suyuɗi ya ambata game da wannan hadisin ya ce la asala lahu wannan hadisi bai da asali to kun akwai hadisai da yawan da ba su inganta wanda suke bayani akan falalarta amma da shi wannan hadisin malaman hadisi sun ce bai inganta ba shehin malami malamin hadisi wato allama muhammad nasiruddin albani yake cewa wannan hadisin mawdu'un hadisi ne na ƙarya an gane yace unzur silsilatu da'ifa sai ka je ka duba cikin littafin da ake kira as-silsilatu da'ifa na babban malamin Sheikh muhammad nasiruddin al-albani malam ce qultu allahu a'lam ni ko nace allah ne yake da sani li hadha al shi wannan lafazin wannan hadisin shi na da bangarori guda biyu lafazin wannan hadisin yana da wato ɓangarori guda biyu an gane ko a shaɗarun awwal bangare guda na hadisin inda ce inna a'zama ayatan fil qur'ani ayatul kursi sai ce to hadha sahihun sabitun lima fi sahih muslim hadisin ba duka ne ne da'ifi ba hadisin na da bangare biyu bangare guda na hadisin ya inganta bangare guda na hadisin bai inganta to wane bangare na hadisin ya inganta shine inda yace inna a azama ayatar aya mafi girma a cikin alkur'ani ita ce ayatar kursi wato duk cikin ƙur'ani, babu wata aya kwaya daya wadda darajarta a wurin Allah da girmanta a wurin Allah ya kai ayatar kursi to wannan ɓarayin na hadisin ya inganta min hadisi ubay ibn ka'ab cikin hadisi ubay dan ka'ab ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abal munzir annabi ya ce ya kai baban munzir ayi ayatin min lahi ma aka a'adab annabi ya tambayi abal munzir ce a cikin Alƙur'ani wace aya ce mafi girman aya ƙala. sai abul munzur ya ce kultu da ce Allahu wa rasuluhu a alam Allah da manzo shi su suka sani kala sai annabi ya ce ya abul munzur ya kai baban Munzur a tadari ayi ayatin min kitabillahi ma aka azamu shin ka kosan wace aya ce daga cikin ayoyin da ka haddarce mafi girma ka santa Ƙala. abul munzir yace qultu ce, Allahu la ilaha illa huwal hayyul abul munzir yace fa daraba fi sadri sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yabba jina, bugu irin na wasa kamar da kuka in muna wasa dan lokaci ana kan bugun jikin mutum da sunan warji sai annabi ya bugi kirji ne don jin daɗin abin da ya yi yace wallahi la yahdakal ilma abar munzir ya kai baban munzir Allah ya ƙara maka albarka da ilimi wato wannan yana nuna mana so da yawa in ana karatu ana gwaji kuna ji ko ana gwaji idan aka tara ɗalibai ana yi musu tambaya don a wasu ƙwaƙwarwarsu a gano wane na Allah ya ba hazaka cikinsu wane na cikinsu Allah ya ba hazaka wannan ba da yi ba ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi masa tambaya kuma farko ya ce bai sani ba daga baya sai ɗaya ce ita ce Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum to shine da ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya yi masa addu'a Allah ya ƙara wa ilimi ne albarka wato da ya ilma hani allaka ya abal munzir ya kai baban munzir Allah ya sa ilimi ya zame maka alkhairi abin jin daɗi abin murna to kun ga wannan yana nuna mana wato yanda ake son ɗaliban ilimi su kasance ba ɗalibin ilimi ya zama mara wayo da basira in ana karatu ya bari hankali ne na wani wuri ba ka ɗalibin ilimi in ana karatu ya tattara tunanin sauri ɗaya domin in an yi masa tambaya ya iya ba da an su tambaya da za a yi masa yanzu bari in jiwo muku tambaya daga alamtara kaifa zuwa kula rabbin nasi akwai wata surar da cikinta babu harafin min wace sura ce daga alamtara kaifa zuwa kul a'udhu bi rabbin akwai sura sukutum cikin ta gaba ɗai in ke yi bincike kina fada harafin min babu ai sauri a haɗi. na faɗi wata ta ce ƙulru wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta ce wallahu ce cikin ƙulru wallahu ahad babu harafin min haka ne eh babu harafin min babu inda Allah ce min kaza da kunga yanzu wannan ɗaliba mune mata addu'a Allah ya ƙara masa ilimin albarka kunga ga ciki babu harafin min eh to da yawa akwai waɗannan sura ba ita ɗaya ba, wadda ba mu cikin akwai ta to idan haka ana wasu ƙwaƙwalwar ɗalibai don a gano hazaƙa su a auna basirar wannan zai sa ɗalibi ya ƙara bai da hankali malaci amma shaɗaru sani amma ɓangare na biyu na hadisin da ya ce man ƙara a haɓa asallahu malikan har zuwa ƙarshe ba la asalala wannan hadisin wannan ɓarayin na hadisin ba ifi ne bai da asali ina da manfaita hadisin jama'a za ka takaita hadisin da inda ya inganta cewa duk cikin ƙur'ani babu wata aya mafi girma irin ayatul kursi so da ka yayan uwa iyaye mata ina kira gare ku yawaita karanta ta kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktuba wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla lam yamna'u min dukhulil jannata illa an yamuta ba abinda zai hana masa ya shiga aljanna in dai ba mutuwa ne ba shi yasa ana so bayan kowace sallah ta farilla ki karanta wannan aya mai daraja ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla bayan kowace sallah ta farilla ki karanta kuma ba laifi bane in Allah ya saki ta cikin dare zaki kiyamul layli sai ki kiyamul layli da ita kina karantawa kina maimaitawa in ki ɗauko daga farko zuwa ƙarshen ta ki koma dawowa kina ta karantawa wannan zai sa ki ta albarka kuma zai sa Allah ya baki tsari kuma ya sa iyan ki albarka ya sa kasuwancin ki albarka ya ɗaga darajar ki duniyar lahir Allah ya azurta mu da yawan maimaita karanta wannan sura sannan ya ce man ƙara'aha iza a haɗa mabaja'au wanda ya karanta wannan sura a lokacin da ya riƙe wurin kwanciya ta yi amina hullahu ala nafsi Allah zai amintar da shi ga kai ne ma'ana Allah zai kare ka Allah zai tsare ka wa darihi da makocinka wa dari darihi da makocin makocinka wal abayatu haulahu da wasu gidaje da ke makwabtaka da kai saboda haka wannan aya aya ce mai cike da albarka amma da sharaɗin a koma makaranta a koyi ta ba wai kilan haka ɗai kisar ta ga hanya ba makaranta ki kai ba ki buɗe littafi ki karanta inda malama malama ta saurara da ki ta yi miki sayinin ta ce ke iya sai malama ta ce to sai ki haddarce min sai ki haddarto sai ki sake haddartowa ta ki haddarto wani ɓarayin ki sai wurin malama ki karanta malama ta ce eh ke iya koma koma to sai ki ƙara ki haddarce sai ki haddace ta gaba ɗai sai ki zo wajen malama kuma ki karanta ta ce ke iya alhamdulillah in nan sai ki iya duk sallolin ki na farilla da azhar da la'asar da magariba da isha'i duk inda ki zo ita dai ki karantawa Allah bai zarge ki da haka sura aya ce da ake son duk wata ɗalibar ilimi sai kokari ta haddace kuma na gaya muku duk da tsoro kika ji ana baki tsoro ko ki ji gashin jikin ki na tashi ko ki ji ana miki wasu abubuwa na firgici ko a ce yaron ki bai da lahiya sai a kama zargin wai mai na kama shi ki gaba da karanta mai ayatul kursi hadda iblisu na tsoranta ayatul kursi in ke jikin ki ba daidai ba na ta gaya mu kina jin zazzabi ki dinga karanta ayatul kursi da ruwa kina sha ko ki sa wani ya karanta miki ga ruwa kina sha kai har garar ɗinta ana yi ki ɗin ayatul kursi ki samu wani alaran mai tsoron Allah ko wata alaran miya mai tsoron Allah ki ce don Allah abin da naka so ki karanta mini ayatul kursi kawa 41 ga gala kuma kun san ka'idar ba a karantawa ga rabin gala sai ka sai gida ha ƙara ruwa a'a galan za a cikawa da ruwa ko jarka a cikata da ruwa sai a samu wani alaramma mai tsoron Allah ko wata alarammiya mai tsoron Allah sai ta karanta miki ga wannan jarkar kawa arba'in da ɗai in ta karanta sai ka samu leda mai kyau mai tsarki da jarkar jarka ke wanki in son samu ne ruwan su zama ruwan sama in babu ruwan sama a samu ruwan rijiya waɗanda an ka ɗebo da ɗimi ana ɗebo su ko ruwan hongu ruwa ne masu tsarki wasu malamai ma sun ce in san samu ne su zama ruwan zanza kina da jarka ta ruwan zanza ki karanta wannan ki karanta ko ki a karanta miki da kyakkyawan niyya da nihin Allah ya kawo miki waraka ga matsalarki to insha Allah malamai sun ce duk da yaro abbai da basira bai gane karatu ko keke ba shi gane karatu ba shi da basira matukar kina karanta ayatul kursiyu ga ruwa kina sha Allah na bude miki basirarki Allah na bude miki hazakaki duk da yaro an gani cikin gida ya zama wawa irin yaran nan ɗaya to cikin gida ya ci baki wangam ko miyau na ta dalalo mai ko wani abu mai kama da shi ana zargin akwai matsalar shawar jini to sai a dinga karanta mai ga baki ko a dinga karanta mai ga ruwa yana sha kuma in ke ce ki dinga yin wanka da ruwa iya kawai in za ki wanka ki tabbatar da tola ɗin da za ki wanka da waɗannan ruwan ke tsaftace shi ke saru ka ke wanki sannan ki ɗaya baka ba kimanin buta guda kamar ruwan da aka tsarki da su sai ki zuba ma ki kina yawa ko ina da ko ina in Allah ya da duk matsalar da ka damun ki ga cikin ki ki za ki gwada in akwai mai gwada cikin sai ta gwada ki ta ki gwada ki gani a karanta da wanda tsarin abinda malamai sun ga ce aka so a yi son aka yi a yi kwana arba'in da ɗaya kuma kullum galar a karanta niki kawa arba'in da ɗaya wannan galar shi kika sha wannan yinin kuma da shi kika wanka ki yi kwana arba'in da ɗaya ki riƙe ki gama mamaki duk wanda za ta gwada ta wani Allah shi mana jagora so da wannan sura a wannan aya aya ce mai cike da albarka mai cike da alkhairi Allah ya haɗa mu da alkhairinta da albarka da ke cikinta a aya ta gaba malam ce summa zakara hukumar tibabu a haka. daga nan sai Allah ya ambata mana hukuncin biyar waɗannan hukunce-hukunce idza lam takun fitnatun bainal mu'minina wal kuffar in dai babu fitina tsakanin mu'mine da kafirai to akwai hukunce hukunce da ake so a kiyaye wa wasafa kullu naw'in minha bin nisbati lima yatamassaku bihi min al ya fi hayatihi ad-dunawiyya yace Allah ya sifanta kowane nau'i da wani abin da ya shaye shi ga abin da mutum zai riko da shi min al'akami na hukunce-hukunce fi hayatihi a duniyawiyya a cikin rayuwarsa ta duniya wa misali hufin akhirah da kuma misalin shi a lahira Allah wasu ala ce la ikraha fid din bismillahir na la ikraha fid din hmm. قد تبين الرشد من الغي نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم نعم. الله سبحانه وتعالى yace la ikraha fi din babu tilastawa a cikin shiga addinin musulunci wato asalin wannan ayar dalilin saukarta shine akwai wani bawan Allah wanda musulmi ne mummuni ne amma yana da ‘ya'ya da suke yahudanci ko kuma wata mata da take musulma sai ya zamana ‘ya'yanta suna addinin nasaraci to shi ne sai suka yi tambaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wannan mutumin ya yi tambaya al'ansari ko wannan mata ta yi tambaya cewa shin ina hukunci ita ga ta musulma amma ga ‘ya'yanta suna addinin kiristanci ko suna addinin yahudanci shin allah ba zai zarge ta ba sai Allah ya ce la ikraha fid din babu tilastawa ala dukhul fihi akan shiga cikin addini mala abakar mahmudu gumi ya kara da wani bayani yace idza qada al kafiru li hukmillah idan kafiri ya mika wuya zuwa ga hukuncin Allah da dokokin musulunci wa kana min ahli zimma kuma ya kasance daga cikin kahiran amana to ba za a tilasta shi dole dole sai ya shiga musulunci ba sai a kare shi kada ta bayyana rusulu min al Allah ya hakika shari'a ta riga ta bayyana daga bata ina ma'anar shari'a ta bayyana daga bata zahara bil ayatil bayyinati wato ya bayyana da ayoyi bayyanannu annal imana rusulun imani shirya ce imani shi da shirya yasa ‘yan uwa iyaye mata ku rike imani duk wani abin da zai raba ku da imani kar ku yadda da shi ba ka yadda ko ba ki yadda ki ɗauki kayan ɗakin ki sayar don wani ya raba ki da imani ba ki ga kayan ɗaki ba ki ga akuyarki ba ki ga bansulunci kuma ba ki ga imaninki kuma ba ki ga mijin wata don neman kan miji don neman ta mallaki miji ta sai da akuyarta ta ba boka kuɗi ta sai da kwannan ɗakinta ta ba boka kuɗi ta sai da kwannan da sassaye don ta saba mai gida abincin sallah ko abincin azumi amma duk da haka boka ya ce sai ta siyo kaza da kaza da kaza sannan za ta samu kan mijin ta yi kunga ya raba ta da imani sannan kuma ya raba ba zai sama mata zaman lahiya da miki abin da ya kamata ku gano iyaye mata na gaya muku kudin nan a matsayinku na mata kuɗe mallaka kuke Allah ɗaya yi ki mace ya baki mallaka wani magana zuwa burin bokaye da wurin malamai wai su baki wani abu suna ne wai mallakar miji wala kina fata maka ki lokaci asalin soyayya da kauna suna wurin Allah Allah ka bashi su ki roki Allah ba laihi ne ba ki daga hannuwa ki ce ya Allah ka ƙara damfan soyayya da ƙauna tsakanina da ogana laihi na eh iyaye mata laihi ne masu ta roki Allah haka ba laihi ba ne za ki iya yi in ku biyu na ita ma ta yi wanda duk Allah ya amshi addu'a ta shi kenan ba da yi ne kuma yana cikin addu'o'in da ya kamata ki zai ya ubangiji Allah ka ƙara nuna kwarjini ga miji ka ƙara mijina ƙaunata da so amma ba ki cewa ya Allah ka cire ƙauna tsakanin mijina da wanci wannan addu'a ko ke Allah ne Allah saboda ne cikin addu'ar akwai saba ma Allah Allah amma ki yi addu'a na Allah ya sa miki kwarjini ya ƙara dankon soyayya tsakaninku da ke da mijinki in ki yi wannan ke yi ibada kuma Allah zai zargin ki Allah zai tobe saboda ni jama'a duk da ya mace ba ta da martaba wanda ya wace mijinta ya so duk wanda ya so ki ba mijinki ba aikin banza kuma ba laifi ne miki ce ya Allah ka ƙara mini ƙauna tsakanina da uwan mijina Allah ka tsintsinu da rigingimun da ka tashi ana shi ta ɓanna tsakanina da ita ya ubangiji Allah ka tona asirin masu yi Allah ka yare Allah ka min ƙauna tsakanin da saboda ne ko da kun zauna da ke da miji idan kina da matsala da komai zai ke shiga matsala duk da wata rasa ne ina ruwa na ba ni miji na na so na ba miji na na kauna ta ina ruwa na ko ba ta so na wallahi akwai matsala wallahi kina cikin matsala duk matar da ba ta da shi da sarakuwarta da uwan mijinta wala ta sai zuwa ki tara in ki fahimci akwai wani abu tsakanin ku da ke da ita ki bi hanyar lalama ku daidaita ba cewa ni sarkunan ba su da laifi ba akwai masu laifi wata ko ni kika yi mata zuriya ba ta gani ne wadda dai 'yancin cin mutunci da ka yi mata cin mutunci kuma ita ta kasu to wanda ita ta sani amma dai karki yanzu a ko'in da ba ko gaisa ba su da uwayen uwayen mazajensu ba su gaisa babu mutunci wannan ba daidai ba ki gyara zaman ki da ke da uwayen miji ki a jama'a yau din Allah ya baki ɗarin shi biyar ɗari nawa ɗari biyar yau kuna daidaita da ke da uwan mijinki naira ki ɗari biyar samu yarinya ka sai kasuwa a siyo kayan cikin na ɗari biyar ɗan an siyo miki ‘yan kayan cikin na ɗari biyar ki sa ‘yan ruwan miya ‘yan kaɗan da magi da kayan daɗi su zagwargwada ki kwashe gaba ɗaya kayan cikin ka ki samu ki mai kyau ki sai ki gaishe ta mama barka da shan ruwa ta ce yawa barka da shan ruwa mama ga ɗan wannan a ɗan taɓa A ina da in ta fara jayo abubuwa tana sa ta ce shi yasa ɗiyar ga shi yasa duka je ina son ki shi yasa ni kowa ban bari ta ɗe shi ina haka ne dai mama ki yi zaune tana ta surɓar kayan cikin ta za ka shirya ko ba za ka shirya ba eh wallahi bari gaya mu na ga uban na ga surukin wata mata da tarar su yana kuka da hawaye ne yana kuka da hawaye ne mun ka je mana mai gaisuwa ya ce ku bari kukan gada na kai dole na ya ce yarinyar nan ba ta san inda ta ka ba duk abin da na so duniya ta sa abin da na so ita shi ta kai yarinyan cewa da matar ɗanai ka ya ce malar ta yi min fatan doya ta yi min fatan dankali ta yi min mi sa abin ci dai ba ƙarya mu ba ya ce in nama za ta fitowa ta san irin naman da naka so ne daɗi yariyar na ta shirya mana yau yariyar ga ake ba ta duniya dole in yi kuka wannan na cije kuka da samai ba shi ma wata rana uban mijin ki dan shirya mai nashi karinci ki mai goma na arziki wallahi ina gaya maka duk da matsala kuka samu da ke da miji ke ba gidan ku zaki ba inda uwaye ina ki inda uwaye da su uwaye da kun yi rigima yace ta zuwa gidan ku sai ki ce a'a ah, wani abin ya yi zafi me ya yi zafi ka ce sai zuwa da uwa yana sai ce lalle yau wallahi ba ki kwana gida. sai ce subhanallah to tun da ka rantsi ka lalle ban kwana sai ke zaɗa yan tuwayen ki kada ki biyu ina ki sai ki gidan uwaye ne ina zuwa ga gaira mamashi lahiya wanda na ke so yanzu ba ki saba tuwa lokacin gaba to ba mu ke san halin mutumin namu yau hushi mun kai wallahi da abu na hada mu cewa in yi kokari in dawo karye kaza sai ban dawo wannan lokacin ba sai na ɗan tsara ce sama mu abinmu na mata to shi na ɗan ƙara lokaci shi ko ya ya ce wallahi ban kwana kuma in wanda ce gidan uwa yana ce sa halin wallahi ba su bari in dawo shi yasa ni dawo nan na kasance kwanci da da sai ki kakkabe mata wurin kwanciyarta ki gyara mata ta, ki mata ko mana arziki wallahi na ga wata sarakuwa wadda gidan da uwan mijinta suna da nisa amma zuwa take can ta yi mata wanki ta yi mata guga ta kakkaɗe mata ɗaki ta yi komi Allah ina gaya muku matan nan na ne yanzu magana gare na kai muku ba a san inda aka azara ba ta tabuwa to amma ko sai kun gada kun ga ce a uwan miji ta zama hawan jini eh ko ba hawan jini an ga ce ba ko uwarsa ko uwarsa uwan miji ta uwarsa eh za ka yanzu duk wanda za ta eh o babban miji shi a diabetes to idan zaman lahiya ke ce uwan miji shi ita ƙwarsa babban miji kuma shi a hawan jini in za ki aure wa kika so ɗan marayi da haka yanzu da yaro ya to yana dan wani ƙozo da sauransu sai yari a dan kare da ke so ta ce ya mama mamaka da rai da ce eh mun tsara ne to baban kawa ta ce eh shi ba yana ne ta ce to an samu matsala ita ba ta auren ƙwarsa da diabetes ke samu matsala don sanda kike magana ga mace da ke aure gidan wani mahaifiyarki da san tana da na mahaifiyar mahaifiyarki ƙwarsa ce a ɗaya tambayar kuna ne ba kuma an sa a yanzu ƙadir, mu muƙaddar samun yadda to mun sallama uwan bijin ƙwarsa ce kenan mahaifiyar ki ce saboda ni a to tana san tana da tarafuwa sun da ke ce wasu orphan shi ko tsohon ya zama diabetes saboda shi ma yana da tarafuwa iyaye mata saboda girman Allah ku dawo ku tattara ku gyara halayenku a zona lafiya diyamata ta yi hankuli zama na duniya ba abinda yake sun gama a sai hankuli in ki ga fitina na yawan tasowa tsakanin ku da ke da miji ki koma da addu'a ke da uwan miji ki koma ma addu'a ke da uban miji ki koma ma addu'a ke da ƴan uwan miji ki koma ki ta addu'a kina roƙon Allah shine yake cewa fa ya kafur bil tagut duk wanda ya kafirce ma dagutu shin wai kun san waye dagutu boka dagutu boka dagutu ne wadda ce wurin boka ko wurin malaman tsibbu ta sai wurin ɗagutu wasu abin da a ɗagutu mai ba da umarni wanda ya saba mu umarnin Allah mai hani ga abin da Allah ya ce ai duk wanda ya ce in kina so ki mallaki miji to za ki sallar asuba za ki azhar amma ba za ki la'asar ba amma za ki magariba za ki isha'i kuma za ki bayan amma sannan la'asar to ki daina yin nan da kwana arba'in saboda maganin da aka so a haɗa ki ba a buƙata kina yin sallah lokacin ya halaka ta ko bai halaka ta ba ya halaka Allah ya sa mu gani. faman ya kafur bi tagut duk wanda ya kafirce ba tagut malaki abin da ake a ma tagut shine a shaytan shedan awul asna ko ko gumki duk ana ce bai dagu wa huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abinda bawa ya tsallake iyakar Allah da shi min ma'budin na abun bauta aw matabudin ko abun biya aw mutsa'in ko abin wada'a to ya zame mishi daguti duk wanda kika bi yana tsora shi ga wata doka sabanin dokar Allah ya hana miki abinda Allah ya halatta miki to ya zame miki abutu ranar kiyama da masu bautan gumki da ke layi guda zafi a menene gumki ke yi ba da umarni ke ma shi aka baki an samu mata dokoki cikin gida an sami ki wasu ƙa'idoji cikin gida kina wahala saboda aka wanda ya ce ma ɗagutu ya yi imani da Allah malar ce, yi tulaku alal farduwar jam an gane shi ɗagutu ana amfani da shi wajen jam'i da kuma wajen wato mafrat wanda ya kafirce ma ɗagutu ya kafirce ma ɗan. wa yi umin billah ya yi imani da Allah ya garganta Allah subhanahu wa ta'ala faƙadistan saka bil urwatil Allah ce wanda ya yi imani da Allah ya rike addinin Allah kin rike bautar Allah kin rike Allah shine gatanki shine farjininki shine komai naki wanda ya yi wannan Allah ya ce faƙadistan saka bil urwatil wusta shi kan ya yi da igiya mai ƙarfi shi kan ya tafki abin tafka kuna ji uwa mata wanda ya riƙe Allah uwaye mata ku riƙe Allah akwai wanda za ta riƙe uwar ɗakin ta kamar Allah ita ka ba ta ‘yan abubuwan da aka sanyawa ga jiki da waɗanda aka turarawa jama'a mata sun dawo kamar ɗan mai gani ko ina kullum magani ka gani ga kunan duka kun zama ƙazammai sanadiyar magunguna da kuke amfani da su kun zama ƙazammai jikinki na wayi kina koyi saboda ni wasu magunguna da aka baki wani tsime a ce ga wani tsimi ki dinga tsarki da shi abin gana koyi hina wayi sai a ce wai in ki tsarki uku da shi ke shi kaka kakaki ta yanke sani ko ni ce shi ke nan. ya haka dama ma wasu a ce wai suna ne dan makolin mota wata rana ina zagayawa a cikin kasuwar sokoto aka da mini aka ce min ga wani abu wasu ƴan ƙwarya an haɗa wasu abubuwa ciki har da makoli ciki wai an ce wai nita shi wanga aka da shi aka ce shi waɗanda abubuwan shan su aka shi ko wanga bad luck din to shi aka sawa daidai lokacin namiji ya zo za ku yi kwanciya sai ɗaya ki rufi to da ke bil ke haka wai miji shi ke nan an gama da shi sai wani ke so daga nan in kika rama sai ki ce kujeran marka sai ce na baki mota farado sai ce na baki mamata mun ga mata alƙawari na mata alƙawarin kujeran marka wai duka to na ji Ya yawa mamaki alƙawarin kujerar makka ya baki gida ya baki motar ya yi miki komi amma ke rasa imanin ki wace riba ki samu ni dai a fahimta na babu riba sannan matsalar kullum bala'in mallakar miji ba ta hanyar shari'a ba yana gadar da kiyayya nan gaba yana kuwa wata mata unguwa wadda ta shahara wajen zuwa wajen boka da malamin tsibbu ta ga ta mallake mijin ta hanyar asiri don Allah ki sa masa ido yau a kwana a tashi wata rana soyayyar nan za ta dawo kiyayya kuma in kiyayya ta zo wallahi kiyayyar nan an jingin ta ba a sassa da za ta karewa sadaka iyaye mata duk wanda ta cewa sai ta yi kahirci sai ta saba ma Allah sannan za ta iya samun kan miji ko ta batunta ku kyale ta ke dai tamki ta tamkewa ke dai rike Allah rike Allah kai kayan turan Allah akwai abubuwan da za ku yi su ja muku kwarjini wurin mijin in waɗi eh kun yi alƙawarin za ku dinga yi ki yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ki yawaita yin wannan yawan cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim yawan wannan tasbihin na sa ki samu kwarjini wurin miji Allah zai hore miki shi Allah zai baki shi ba ta hanyar tsoka da malamin sun ba kun ga wannan zikiri yana da wuya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim alal aqalla ki dinga yi da sahi so dari da mare take yi so dari in zaune kike kina yi in tsaye kike kina yi سبحان الله bihamdi سبحان الله wallahi zaki ga duk abin da mai gida zai sai ya nemi ni kiga ya dace a yi hajiya mai سما a yi hajiya sama hajiya ƙasa wallahi bai sai inda yake azali saboda ni ke bi Allah ke rika martabar Allah ke bi Allah shi ko sai Allah ya sa kar ku je ku kama yawo da cikin gari ku ce wa malam Nasir ya ba mu asirin mallakar ne a ai wannan zikirin zikiri ne wanda duk kun san shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani ala al-lisan saqilatani fil mizan kalmomi guda biyu masoya ne guda biyu ga wajen Allah mai rahama faɗin waɗannan lafazin yana sa Allah ya soka shi ko Allah in ya soka to zai sa makon jini da martaba da daraja da matsayi har wurin miji har wurin kowa na ci in kika rike wannan sannan ga saukin wada a harshe sannan ga ga nauyi ga skelinki skelinki zai nauyi Allah ya sa mu dace wa man yu'min billah wa man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad saka bil urwatil wuthqa hakika ya yi da igiya ne karhi ai bil aqdil muhkam da wani kulli wanda ake hukunci lan tisaba laha wanda babu tsinkewa babu kare kun riki Allah ya riki abin da aka rika kun riki Allah ya riki abin riko ya riki yadda lan tisaba laha babu yankewa gare ta ai lan qita'a laha babu yankewa gare ta ita wannan wallahu sami'ul lima yuqa Allah mai ji ne dangane da abin da bayan suke waɗa duk abin da muke waɗi jama'a maganganu masu kyau ko marasa kyau Allah yana ji kuma Allah subhanahu wata'ala yana gani kuma Allah na da masani wannan yana nuna mana ya'yan uwa duk wanda zai yi magana ya yi magana mai kyau ki zauna kullum ba ki da aiki sai zage-zage sai ɓata ma wasu suna sai cin zarafin mutane sai waye-waye bai hishe ki abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ya fal yaqul khairan aw liyasmut ya wada alkhairi ko ya yi shirinsa to ke ke zauna bakin ki bai wadan alkhairi sai sharri kullum an ka ganci babu alheri ga bakin ki in gida ki sallama sai a ce mhm ga sanan ta kowa ya kashe kunne sai a ke to a yi ita ko sai ki ɗebo wata bukunyan magana sai ki faɗi sai a ga kowa ya yi ha ana dare dare wannan ba zai kai ki gaci ba wannan za ki jaba kanki matsala ne ki zama mai yawan ibada mai yawan kaɗe ka Allah da ibada mai yawan ikhlasi ga Allah mai girmama Allah mai yawan tasbihi mai yawan karatun alkur'ani ke ku shiga da Allah zai daga miki martaba ki da daraja wannan ku gwada wannan zai iya gwadawa ya gwada ya sani shi yasa yake cewa wallahu sami'un lima yuqal Allah mai ji ne da abinda bayan su suke faɗa sannan alimun bima yuf'al kuma Allah masani ne ga abin da bayan su ke aikata ya jama'a Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara na'am ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله سبحانه وتعالى yake ba manya amal misqala zarratin khairan duk wanda ya aikata aikin alkhairi misalin nauyin azzarra Allah ya rabu zai ga aiki za shi ga aiki ku kullu alheri duk wanda ba ta da aiki sai sharri sai kulla mai uwarta sharri da makirci ki yi asiri don ki haukata abukiyar zaman ki yi asiri don ki wulakanta abukiyar zaman ki ki yi asiri don abukiyar zaman ki ta komo kamar dungi wallahi na ga wata yarinya na ga nini sulhun ta da mijin sai ya aure wallahi da an ka zo mata asiri asirin da an kai bayanin yannan haukata ta an ka so a kun san da yare na kwana wallahi da ta kwana in dai mijin ranar aikin ta ne wallahi da ya shigo cikin gida ne a cikin cikin tona sannan da mijin ya yi kusa gare ta sai ta ce wallahi wani wari da ɗoyi ta gaji. wallahi sai da Allah ya taimaka aka aka taimaka aka yi ta addu'o'i Allah ya yaye mu wannan boye Allah shiga wannan kunci da wahala ce da rayuwa ce wannan al'umma su dawo bayan sharri da kilin bibi ba abin da wuce mai juna amma dubara na iya zama da miji wayon zama da miji don kewan na ita ko ba ta iya yi ta rage nata amma tana yi tana yi mai laifi saboda haka ya kamata iyaye mata ku mayar da hankali ku gane cewa Allah wata wata'ala yana da masaniya ga abin da duk wanda ka wani sharri ga wani ko ya lalata tarbiyyar wani ko ya haukata ɗan wani to ɗan shi ya haukaci Allah shi na mafita kuma na ga ana nuna ni da lokaci yana matsowa anan za mu tsaya yana akwai tambayoyi za mu amsa tambayoyinsu. muna roƙon Allah mu da hukun sarki ya yi mana jagora Allah ya kawo mana alkhairi da sauƙin rayuwa Allah ya yi mana damuwa ba su tsaya. Allah ya shigar da mu aljannar sa Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki daya da bukatoci mu na alkhairi Allah ka biya muna bukatoci kuma na sharri Allah ka sun kuɗe su kai mu zuwa ga alkhairi wayanda suka zo wannan wurin kowa na da bukata daban-daban ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wayanda ke neman haihuwa Allah ka ba su wayanda ke neman wato farjini da wasu abubuwa na alkhairi Allah ka ba su Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro wannan unguwa ta mu Allah ka balalo mana albarka Allah ka ƙara wa mazajen albarka Allah ka ƙara hore musu abin da suka ɗauki laluran mu Allah ka taimake mu da ka. Allah ya yi mana damuwa baki ɗaya bayan Allah da muke wannan tafiya tare da su ya Allah mu ɗauki sarki ka saka musu da alkhairi Allah ka yi mana sukuita aljanna mu da su baki ɗaya mazajen ku da suka ba ku dama kuka zo don ku saurari alƙur'ani kuka zo wuri mai tsarki ɗakin Allah Allah ya yaye musu damuwarsu Allah ya balalo musu albarka da alkhairi Allah ya ba ku zaman lafiya da ku da su Allah ya ba ku kwanciyar hankali wanda ta rabu da miji tana son ta koma ɗakin ku cikin ɗiyarta ya ubangiji Allah ka ba ta damar da za ta koma ya ubangiji Allah ka kuranya duk matsalar da ciki ya ubangiji Allah ka amintar da mu ka yaye mana damuwa baki daya mai karanta tambaya sai a karanta wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saba da alkhairi da ya da saura a'a dan iyaye mata ana jin kowa ya ji wannan tambayar wai wanda ke biyan liman ko yana biyan sallar tarawihi to sai an kai sai samu raka a hudu bai samu raka a hudu ba shin wai zai iya tashi ya cika abin da ya kamata yi ke samu raka a hudu na tarawihi na kore ki kito an gama shafi sannan an yi raka a sai ki samu raka a hudu kun gane to kin samu raka'a hudu kuma ke samu shafa'i da wasu ai ko kenan raka'a nawa ki samu bakwai in an hada da shafa'i da wasu ke samu raka'a bakwai to yanzu abin da za ki sai ki koma gida idan ki koma gida can gida sai ki yi raka'a ki hudu ina ganin wani barkata da naga wasu mata na yi sai ka ga wai an zo an isko liman na sallah an bi shi an samu raka'a wai sai ka ce sai ka ranka waɗancan da ba ka samu da shi ba sannan ka so ka kuskure abinda kawai zaki ko raka a nawa ko tare da liman a yi da shi in liman ya ne an ka tashi abinda ya rage ni in ki koma gida sai ki ranka abinci kenan sallar ki ta ka raka'a goma sha ɗai in sha ɗai aka masallacin in ma sha uku aka ki cika abinci wannan shine abin da ya dace to da haka idan kuka zo biyar liman kuma a kama da gaskiya sallar tarawih tana da muhimmanci mata akwai wuya akwai nauyi wala ta ce ka bace na yi za ka ga shekan in ki zo buɗin baki ka ci kayan ciki da waɗanda addako ci ari, ci kaza ci kaza sai ya jera miki abinci ya kai goma ko wani ɗan ɗauki ci sai ki cika rumbi shi ko ya tashi to rumbi ya tashi babu ibada in mu ana son in mutum zai buɗe baki in yana son ya yi sallar tarawih cikin jin daɗi shine kar ya ci abinci da yawa wayannan ɗan ruwan da ke sha ɗan gunun da ke kurɓa ɗan wani abu ɗan taɓo na ɗan ya hankali ki ɗan taɓa ki ci irin abin da zai baki kuzarin samun damar ibada to sai ki daina ci abinci sai ki jira a yi tarawih in an ka dawo sallar tarawih kuma har yanzu in ke san za ki je karatun dare shi ma ki cika rumbin shi ma ki ɗan a hankali sai ki zo karatun dare ɗan an ka tashi ki koma sai ki ɗi da can abincin to in ki ci abincin kuma kar ki kwanta da ci sai ki ɗan samu wasu ayyuka ki cikin gida an gane ki ɗan ba da lokaci bayan ki ci abincin don mi don ya taimaka miki da kada kwana ya yi miki nauyi ki daga sake yin tarawih sallar dare ko kuma kada ki tashi yin sahur sai ki samu damar ki cikin dare ke ci abincin ke wasu ɗan aikace aikace jikinki shi kenan sai ki tashi ki ɗan samu cikin dare ki wata ibada amma duk wanda ya ce wurin buɗin baki a sha soɗu a sha wane ne a sha dinja a yi ne a cika ciki ba to tsakani da Allah tarawih sai dai ga ana yi irin suna za ga an so sallar tarawih da an raka'a biyu sai aka sun ja hijabi sun lunku da jikin sai kwana yana kira gare ku iyaye mata a kula da kuma don Allah duk wanda mijinta ya ba ta dama ta dinga zuwa sallar tarawihi ta daure ta in dai ba wata matsala ba mijinki ya ba ki dama to ku dinga daurewa kuna zuwa ku sallar tarawihi akwai alheri akwai alheri mai yawa duk wanda ba a sallar tarawihi da shi alheri ya kusa kuma ce wanda ake yi yin sallar tarawihi cikin gida ya yi lada sama ga yin ta masallaci gaskiyar magana haɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara a cikin hadisi ya nuna in dai tarawihi ne wanda aka cikin azumi mace ta zo masallaci a yi da ita ya yi lada sama ga ake ke yi abinci gida sannan ga kuzari da kike samu don da ke so ke ga 'yan ƙanana yara ana sai ana sallamewa suna miƙewa ke ma sai ki ji ƙarfi amma cikin gida ka sallah za ta yi miki yawa sai ga ana sallah ana hamma a tashi da kyar saboda ke ɗaya ka abinci shi ko shi dan na ta sa miki nauyin jiki da kasara da Allah ya sa mu dace da Allah duk wanda mutum sai ba ta dama ta yi kokari ta kiyaye da wannan Allah shi dakatar da mu da daidai Allah shi amintar da mu Ciao. wani bawan Allah ya aiko da sarakar roba wadda za a dinga zuba ruwa na arwalla a nan masallaci kuma na addu'a ga wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki ya yaye masa duk damuwarsa duk abin da yake buɗa na alkhairi Allah ya bashi abin da yake jin tsoro Allah ya yaye masa sarakar nan da ya yi Allah ya san wani hafi da saraka sai Allah ya biya masa kasa sai ta alkhairi kuma jama'a ana so a yawa cikin waɗanda ayyuka alkhairi ya kamata ga tafsirin azumi mu tara mu masallacin gabutar da in shekara guda aka sai wani ramadana ya zo ba a gaba da butocin mu tara mishi roba ta arwalla wadda har wata shekara ta zo akwai a mu tara turare duk waɗanda ababe ana buƙatar in za ka tumowa irin turaren ƙansu sanatin su ku tara a ba su malama barki su suka share masallacin nan suka gyara masallacin nan suke da ɗakin Allah suke da ɗakin Allah sai ku ce ga shi a tara duk jima'a in za su zuwa aiki za su da ɗakin Allah da turare ke ku shiga wanda ba za ki ƙarshe wurin mijinki ba ke da ɗakin Allah ke ku za ki ƙarshe Allah zai sami shi kwanjini Allah zai sami shi ƙarshi da nishaɗi Allah zai kawo miki wannan saboda haka ai kokari a kiyaye da wannan Allah shi dakatar da mu da daidai yau za mu ba ɗaya daga cikin wanda muke tare da su ana rama aimuna addu'a su kai mana addu'a kuma bayan Allah da dama suna da suna da bukatoci wasu sun aiko da sadakoci suna bara sadaka addu'a Allah ya biya mu kowa bukatun ana rama aimuna addu'a